kila a gidanku ba kai kaɗai kari ko kai ke rikin addini ba ai ba za a hada da kyan jihan ba a'a kowanne guda ɗaya wanda ya tsaya tun da kuma shi ike yi da kansa A in shi aka samu guda kowanne guda ne za a bashi قوله ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين مزوا تحكي شيء إيه؟ لا شك أن الصحابة هو شك باب صحابه رضي الله عنه هم أفضل الأمة سنة في يوم الأمة وهو فضل مسلم به وأن مرتبة هو يا بعد خيري يا صلما لكن جاء أنه في آخر الزمان dai eh, magana ta zo a ƙarshen zamani ya kunu unasu lahum ajaru hamsi da mila sahaba akwai mutane da za su riƙe addini a lokacin suna da ladan mutum hamsin da sahabbai kamar jawabu an dalika ita yi atil jawabu fil abayatin allati ba'dahu kauluhu lam yujib lam yujib takhasisu min hablin alaik zuwa karshe fa sahabatu lahum fadlun mutlaq ai su suna da daraja jamamiya a ko'ina la jaririn. jarihin la yi jarihin ba wani wanda zai yi gafa da su ba adon wa haza dil ba a kai sahabi wa amma man ya'ti ba'dahum masu zuwa bayan su falahum fadalun khassu su daraja su ke babiya ce a martaban riko da addinin ne lisababin min al-asbabi wa hada la yaqtadi an yakunu afdalu min as-sahaba wannan bai hukunta da ya zama sun fi sahabbai fa sahabatu indahum صحابي عندهم فضائل كثيرة وهذا ليس عنده إلا هذه الفضيلة شيكو بيد أبو سي وانا درجة ريكو دعدين تو أئت شيء يفيسو من يأتي فلا هيك السنة ليس عنده إلا هذه الفضيلة فلا يستوي من يأتي في آخر الزمان wanda ya zo a ƙarshen zamani ba ya daidai ma'a sahabin rasuli falfadilatul falfadilatul khassa fifita ke babba la ta ƙabi alal fadilatul amma ba ta rinjayen kalala da mamma ƙauluhu fa muhammadun a a'laqumu fawqan wa ma هذا bayanu annal قبيلتا وانه على لا بوتا واحدا لا تقضي على الفضيلة العامة انت آدم يأتي في في في ثورا هلتو ألا يا هل تيشي لا فكذا عن ان في في ذا سصورا مقاميتا ومثال ذلك ليس آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ما أن آدم خلقه الله بيده وهذه فضيلة خاصة وأما محمد صلى الله عليه وسلم فعنده فضائل عامة أكثر من هذا سمد والنس وكذلك آه، كل رسول له فضيلة ولكن لا يكون أفضل ممن عنده فضائل كثيرة بيسي فيتا وانا إكدا درجة جيدة يوم قوله بل هذا إذ كان قد عدم المحيط shi wannan wanda ya zo a zamani ya samu darajar riko da addini saboda bai da mataimaki ai al'ana wasala ila jawabi wa ma mada in kana muqaddima lahu shin ne na wannan jawabi falaha izul lil khamsina hajaran wannan wanda ya samu ainihin ladan hamsin sahabi hamsin inna ma ha bisabari hakuri da ya yi to da yau ka tashi za ka yi addini malam in aka yi ta ɗaka yanzu da mace ta dawo tana ni an tsangwame ni dangi na sun ce kaza wane ne dina ya ce kaza ni mutane ma sun tsere ni waye waye ya tsaye to haka za ki samu ladan a banza ai sai ka samu wa ballanta na ci ba mai tsoron ki Za ka sa abu a hannun mace ne ko ana ganin damanta za ka nan dole ka ga ko a zamanin annabi ma ba mace aka fara kashewa ba mai ba wajen shahada mace ta fara shahada da ka za ka samu tusgunawa kowa zai mai ki kowa zai kyale ki shi kuma mata ba su jure rama su kari Gidan in aka haɗe mata ta fito duk aka gudu aka shiga ɗaki tana komawa ɗaki kaga an fito waje ana hira tana habaiki na fukar kaza ta shiga ɗaki ai ai kazan nan nan ne yake ai shi ne na yadda auka ita ce kazan da ita ake ta zauna ta dinga rusa kuka jirgin ya dace ta mu bar gidan nan in kuma ba za mu bar gidan nan ba ne zan tafi gidan gashi gashi gashi gashi ba abun ka tsara so ka ce tun da za ku yi faɗa da matata abun da akwai kashe kakali amma ko kai namiji in dai ka kai namiji ina ruwan ka da su su ɗauke kai ka ɗauke kai sai an saka maka burki mana jawa a ah, kai musu sallama ko shi ba sa an sa gida ku yanzu na gaurin zama Allah in ka goge ma alheri ya same ka ba wanda zai zai bata ma lokaci ba za ka shiga gida ba wani ce assalamu alaikum iyaka ka je ka samu abokai ta yanzu in na mutu maza maza ku zo ku samu akwai wanda ka ci abin nan tare da su Na innama za habis sabri wasabati ala tiki walam yahuzha bi suhbati rasul ba ya samu darajar sa ne ba saboda hada zamani da annabi wala bil jihadi wala bil hijrati ko ina mai tsane su ba fal garibu fi akhir zamani garibi a ƙarshen zamani hazaha li'annahu lam yajid mu'inan al bai samu mai taimakawa akan addini wal haqqi fasabara wa sabata an wasu to a gaba sai dai wai ka karyo ka da su ka karanta karatu a ce ka bar karatun ka zo a tafi tare da kai in ku ba haka ba to shi kenan za ka gani ka ga kai ka nuna min ba kawai abin da za ka ka ce na mutu ma kakku burki ai dole kuna son ɗakin ba ɗaki da ku je koyar a ɗaki da annabi yana cewa babban sa ba don gugu ba in ba don goggo hankalin goggo ba zai kwanta ba da na bar hanza angula ya su cinye shi ya zama tsabarinsa a cikin tsuntsaye sama goggo ba za ta yadda ba shi ne sa je gunde shi ba da ka sai aje shi ka yau ba shi in an baka dabbobi sun cinye ma alheri sai dai kada ka mayar da kanka haka amma aka taro aka ce ba a kaunan saboda addinin ka aka ɗauka aka yarwa hannuka da mene su ci ba za ka kariyo ka bi su saboda kana gudun don abokin ka kasu ne ka aladdini dole za ka addini sai ka kwata shi ya za ka fata da kowa in ji mutum zai taɓa ka kan wani gidan to na yadda mu ba walhaƙo ainihin addini walhaƙ وصبر وثبت وأما الصحابة فكان عندهم أعوان lokacin ana addini in dai addini za ka yi kana da mataimaka wa kanar rasulu mawucutan bainahum in ka aikata aiki aka zage ga ja'a ga wanda kake zage don shi ce mana mu yi haka وأصحاب القربة في آخر الزمان من هذه الناحية صار عندهم فضيلة خاصة ba hijabi ne bana aka aka fara lata ke e eh, a lullube jiki gaba shi ta ga nikafi a ɗauko aka mutane ta ɗauka gama ni ne na fara cewa sai ga nikafi taimako na Allah yi aka samu laraban saudi suka zo mata suka zo da fiskoci a yanzu ce ba za su iya eh, can kano mata ba ta zuwa amma nan sai aka taru ga 'yan mata ga zane ne kowace za ta yi daura da suka ce ba za su iya karantar da mace ido da ido daga take wani dan kano yake to ba aka koma aka ebo na nikabai daga kano daga dantana aka kawo shi kenan eh, kowace ta rufe fiskarsa sai na ce yawwa ba abin da ya rage sai dan kusa <laughs> an yi an jami'in fanya igala eh rutun da aka ga yaraba suna da abin eh yaraba ai wannan akwai wani wane ne wane ne wale adi wane ne adi wane ne wale shi ne wanda abin nan ɗinsu mun yi magana da yaraba sosai su da suna nasa. amma a nan garin mu fa kano katsina ba ki ba wani ma daga cikin malaman kano ai tafiya yi na so kan dikazin saboda ba a sawa a kano idan ka faɗin maganganun da ake so amma wannan ba ha ana musu tsaye ba ojojo hmm? in suka shigo yara su dinga musu tafi suna rawa hmm? boko a kai wannan yan kwanan nan ne wannan karabu da wayan nan sojoji masu sun san wannan ainihin na ana maka asalin rikicin asalin rikicin laraba nan da suka zo to lokacin ina karatun tarbiyya har muka zo wurin da ana magana ai wannan ittifaqin mazhabobi ne guda hudu ma kawo maganan Abu Hanifa a banda Abu Hanifa Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbali Abu Hanifa ne ya bauta to shi ko dama ne in ya kare gefe sai ya kulle ta can da yi haka ya ce eh ni nikabi ba duk da ne ba sai ga kyakkyawa to wace mace ce za ta yi ni mummuna ce daga hmm? usulubi ne ba a sa ne kabi sai kyakkyawa amma mummuna ta ba fuskanta waje hmm? eh, in kana son ku kamata da mace ka taimata a sama mummuna wai wai wai ko kai wai hikaya yi ka ita to babu wacce ba za ta sa kabi ba sai dai mummuna ba wanda zai gani shi yana Ko to ita wannan dabar fuskar ta wuce kaga usulubi ne irin nashi ya ya hanyar da ibiyo na hanawa ma ina nema ya fi tsanani daga hawayen wannan ai kana kai ka zaka lura kai yaro dan lokaci na zuwa inda zaka zama kai zaka shugabanci makaranta to yi ta kone fi sai ka gaza a makaranta ka wala kai ka shi nan kawai akwai maganin inda maganin abu ai ba za mu zauna muna ta cikin kai yau a yanzu ka yi shiru kawai ba ni ma da na zo na dage akan niqabin ce dole ne ban fara ba yadda na samu na samu aka kula min take gami da aka kula min ta wannan jiran kasa kawai sai na ko na bude sai kuma Allah ya taimaka abin da aka je inda aka je aka yi tagi aka yi yara na sun kwallo sun zazzage ne yadda suke so to kallon hoji ba da saboda kana haka kai ma ka kyale kai shuru sai dai ka karanta musu idan misalin ka karanta musu kama wani zai shirin sai kai kana cin karna kai sai kasar za ka mutane za su ci kabar da karan kasa samu irin wannan munasaba sai ka sai kaza abin masu ce kai abokar gumi bai haba abokar gumi bai ce a haba to da kanan wannan wata fitina ce ko yan kula wanda zai ce fitina alkakawi da zo da kanan da abokar gumi ba a saba na ce da kuma yadda zarka mutane ana zaune ga ga ga ce to ai bakar gumi bai zaune ce da kuma ran da zaka idan ya tsako ce tsako a ba yanzu zaka tsako ba ai ba kai ne ba zaka tsako ne ce tsako wata aya kullu azwaji ka ubin ati kan ta ilmu mu'minin ka tsako ce me yake a ciki ita za ta yi zai rufe fiska ne a bar ido da aje to namu ido biyu muke bari kenan ba mu fara fashi ba ma ba ko na shi za a rufe a bar ido da ba sama da amma mugu yanzu ido biyu ne a waje to haka to wannan kaga dole ka zama gari za ka ce zaki za ka ce kasan shi za ka ji wane ne za ka ji wane ne ashirin zamani min hakin nahiya tsara a indahun fadila khasa wasu habata indahun fadailun amma qawluhu mimma yadullu ala yaqinin sadiqin tamassukuhum fi dini liqon su da suka wa addini ma akathatil mukhalifina tare da yawan masu saba masu kuwan ya tafi da yake sai koma gefe masu hada mugunta na haɗawa, akwai wata mugunta anan idan su bukarin da ke fadawa a ciki sai ɗaliban ka su taro yana da wasu masu ɗan girma a ciki da sai da su su waye mu bisa kansu hakkuli ya samu su ba iko ana cin mutuncin sun ɗan manzon Allah ana da jawa hakkuli Bukhari zan maka wasu sai dai ba kajinta sosai ka bar shi ana tafiya ana tafiya ran da kalle ka ga ganshi bai yi <laughs> kawai sai kawai ta kalar da shi in yi tafi ba zai yi yawa ya mutu kenan amma yana tsakiya ka ce za ka wanke kalar da shi to biyu babu za a yi sai ya wuce da jama'a sai ya ɓata maka tafiya wannan man ka wanke kalar da shi maka yi musu ma ba ka taɓa shi kawai don ina cikin yana fita shi gana sakace ne na wanke kalar da shi ji sannu sannu kai haƙuri kakka yadda ke faɗa da tsofaffi haka ka samu taimako kai hatta hukuma za ta ce malam suna ci maka mutunci wallahi mu muna bayan ka kai ka rage a'a iyaye na ne malamai na ne ba abokan faɗa na ne ba amma dai ga gaskiya na kai faɗa da su mun ci riban rikin faɗa ni ban shiri ba rashin ba mun goyo an bani goyon baya ɗari bisa ɗari masu bani goyon baya na koye da na bayyane a yi wacce za a yi ce a a za a yi fi ƙunfi dinillahi ta'ala falizalika la yubi Allah ta'ala dalika alaihi Allah bai bata ladakarkin su bal yahfizuhu لهم ويجازيهم عليه أعظم الجزاء يوم القيامة قوله هذا وبينهما كما بين السماء مثلا أن يعمل عملان يوجد أيدي عملا واحدا وهما سواء هم مرتبة ولكن يتفاضلان أما أنا فاهم في ذيك في الأجر والثواب بسبب ما في القلب سبب أبن ذلك يتكن من الإيمان بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض هذا أجره عظيم وهذا أقل فالله يعطي كلا على حسب الإيمان الذي معه بقدر ما تتعنى هكذا تنال ما تتمنى